yana yi mata magana cikin lallami a ransa ya ayyana watakil tsananin tausayinta ne ya kama sa ya ji daɗin hakan hankalin hajiya sara ya kwanta da na zinatu sai faman sakin murmushi suke yi haka zalika dr Shirem shi ma murmushi ne akan fuskar shi insha Allah uncle ba zan kara yunkurin guduwa ba duk rantsi duku ya zan zauna a tare da ku ni ma nayi da na sanin abin da na aikata gida kansa yayi hajiya sara ta ce tun da na sanya masu aiki sun shirya muku lafiyayyen abinci ya kamata mu je mu ci kada ya huce da fara'a akan fes ɗinta ta furta hakan mikewa suka yi a tare suka ɗunguma zuwa dining room binanzir ta girgiza da ganin daular onkul musa gidan ya tafi da imaninta saman dining chair suka zazzauna ga kayan abinci an jera musu a saman tebul tini tani da lami ne suka zo domin yin saving ɗinsu bayan sun gaishe da alhaji ubaid da hajiya laila suka so mu zuzzuba ma su abin da yake ra'ayinci hankalin su kunci suke ci baka jin sautin komai sai na karar cokulan su jiba jiba zinatu take satar kallon benanzir da zarar sun hada ido sai ta sakar mata murmushi ta fahimci yarinyar ba karamin so take yi mata ba dr shirin na kallon su shi ma murmushi ne akan fuskar shi hajiya laila dai da take saki hajiya laila dai ta ki sakewa ita fa har yau har gobe ba za ta taɓa yarda da Alhaji Musa ba. Gani take yi kamar akwai wata manufa a tare da shi. Abincin ma da kyar take cin shi. Bayan sun kammala cin abinci Hajiya Sara ta raka su zuwa masaukinsu da za su zauna. Haɗaɗɗun bedroom aka ware musu. Zinatu ta hana Binanzir sakat tsabar iyayi hada kobar bargonta da filo ta dawo downstairs ɗakin Binanzir don su rinka kwana a tare. hakan ba karamin daɗi ya yi mata ba Allah sarki wannan kenan a can kodai bangaren sa Mubarak yana a cikin dangi suna ta yin firar yaushe rabo tare da 'yan uwan shi wayar sarki a cikin aljihunsa ta soma yin roye kusan sau uku kiran na shigowa yana yin rejectin ba tare da ya an kare ba saboda hayaniyar 'yan uwansa da suke yin fira a tsakaninsu a babban katafaren falon gidan a kira na hudu ne senator latif da ke zaune a gefensa ya ankarar da shi ta hanyar yi masa magana ka duba wayarka tun ɗazu nake jin sautin ringin ɗinta amsa masa yayi da to sai da ya fara ciro wayar ya duba sunan mai kiran nashi tukunna ya miƙe ya yi musu sallama ya nufi kofar fita daga babban falon bayan ya fito ne ya daga ta da yin ya dakata da yin tafiya ya bi kiran da aka yi masa bugu ɗaya aka daga kiran majo in ce dai lafiya na ga miss call ɗinka ne onde oda ohan majo ya ce yallaɓai yaron nan na wurinka jazz ya fita daga gida yanzu haka da nake yi maka magana mun bi bayansa ne muna a saman titi cikin saurin murya sa mubarak ya ce gani nan zuwa ku ba a hankali kada ku bari ya ganku. yaron wayo ne da shi yanzu za mu biyo diddigin ku tun kafin maijo ya amsa masa ya yi saurin yin rejectin call din ya danna wa direban su kira bugu ɗaya ya ɗaga ina jiran ka a bakin interior hall na gidan baba ka zo da mota ka ɗauke ni ya ƙarasa maganar tare da kashe kiran jikinsa har tsima yake yi fatansa Allah ya ba su nasarar kama jazz don ganin menene yake aikatawa ba da jimawa ba bakar mota kirar ranji roba ta shararo da matsanancin gudu ba ta nufo ko ina ba sai bakin interior hall a daidai nan tega ya yi pakin ɗinta jiki na rawa sa mubarak ya buɗe front seat na motar ya shiga tare da bashi umarnin su tafi Rivers yayi kafin ya karya kwana ya nufi tangame man gate din fita daga estate din da ke a kewaye da jami'ai tunda suka hango sa mubaraka ta tagar mota ba su yi gigin dakatar da su ba kai tsaye motar su ta haure saman titi da gudun gaske tega yake driving din su tamkar za su tashi sama sa Baraka ya yi amfani da phone ɗinsa wurin bin diddigin su mejo cikin sa'a suka samu location din da suke a tare ne dare ne tamkar da rana saboda hasken straight line da ya gaure ko'ina hanyar da suka biyo kwata-kwata babu mutane sababbin gine-gine ne a unguwar wani ginin ma ba a kammala shi ba rage gudun motar ta yi gaye ta hanyar glass ɗin motarsu suka hango motar mejo tana tafiya a hankali ga dukkanin alamu sun ƙaraso inda dr jazz yake shi yasa suke rage speed ɗin motar bayan mejo ya yi fakin ɗin motar su kusan a tare suka fito shi da wani matashin saurayi dukansu suna a sanye cikin kakinsu na sojoji daga bayan motar su tega ya yi fakin ɗin tasu motar fitowa suka yi a tare shi da sa mubarak ko da su mejo suka yi arba da shi a hanzarce suka buga gaba tare da sara masa jinjina musu kai yayin da yake bin gine-ginen da kallo ya ce ina kuka ga jazz ɗin ya shiga ya jefa musu tambayar cikin kagara da son jin amsar su mejo ya ce wancan gidan mai jan gate ciki ya shiga ya yi maganar yana nuna wani katafaren gida da sauri sa mubarak ya nufi gate din mejo da ame ɗin da suke a tare kowannensu ya zaro bindigarsa shi ma tega ya ciro tasa piston ɗin. gefe da gefen sa mubarak suka jera sun saita bindigunsu saboda tsaro gudun kada a kawo musu hari tunda ba su san adadin miyagun da ke mu'amala da yake mu'amala da su ba cikin sanda suke tafiya suna bin ko'ina da kallo ta kofar jikin gate din da aka bari a buɗe suka shiga babu kowa a bakin gate din tamkar an yi shara samu fara ke ce an yi mejo akwai mutane a cikin gidan nan na ji shiru babu motsin komai ko dai kun yi kuskure ne girgiza kai mejo yayi yalla bai tabbas cikin gidan nan ya shigo ba mu yi kuskure ba akan idonmu ya fito daga cikin motarsa ya buɗe gate kafin ya koma ciki ya ja ta zuwa cikin gida ya da kai sa mubarak yayi okay mu karasa ciki kai tsaye suka nufi katafaren gidan da suke tsammanin za su samu hanyar shiga cikin gidan a daidai bakin wata kofa suka dakata a hankali mejo ya turo kofar cikin sa'a suka same ta a buɗe ɗaya bayan ɗaya suke shiga hadaddiyar falo ne an kawo tashi da furnitures ga sanyin AC ta kota ina mai ratsa fatar jikin mutum sun yi mamakin ganin babu kowa a falon ko motsin mutum babu daga cikin falon akwai beni da zai kai mutum upstairs yanke shawarar haurawa saman benin su kai. cikin ɗan sanda suke tafiya kowa ya saita bindigarsa saboda tsaro a sakon fulo suka dakata da yin tafiyar suna bin ko ina da kallo kofofin ɗakuna ne ta kota ina sam sun kasa motsawa saboda sun fara kokonton anya akwai mutane a gidan taiga ya ce shirin ya yi yawa kada fa a ce tarko ne aka ɗana mana Don ma'afka mejo ya ce ai shi soja da da aka sansa idan ma tarkon ne suka shirya mana to ba mu ne za mu rufsa a ciki ba su ne za su afka watakil watan tonuwar asirinsu ne ya kama sa Barak ya nutsu yana sauraron su ya rasa madafa san baya son su yi kuskuren shiga gidan mutane don ya fara kokonto Ami ya ce ya kamata mu fara dudduba ɗakunan nan watakil mu same shi a ciki. Ya furta hakan tare da kai hannu ya buɗe kofar ɗaki ɗaya. Karab idanuwan shi suka sauka akan matasan 'yan matan da ke kwance saman bed mattress cikin shiga da kayan bacci. A matukar ruɗe ya juya yana kallon sa Mubarak ya furta. Yalla bai 'yan mata ne kwance saman gado. Anya kuwa ba mu yi kuskure ba? Matsawa suka yi zuwa bakin kofar da Ami yake a tsaye. Kowannensu ya leka sun yi mamakin ganin kyawawan 'yan mata kwance suna sharar baccinsu farare tas da su kamar jinsin larabawa rai a matukar ɓace samu barak ya dubi mejo ka ce min nan jas ya shigo to yana ina waɗannan 'yan matan alama ce da ke nuna cewa gidan wani muka faɗo tuni mejo ya sha jinin jikinsa muryarsa a dabarbarce ya furta yalla bai wallahi da idona na gansa ya shigo gidan nan ga aminan ka tambaye shi ai tare da shi maka shigo kuma shi ma ya ga jas ɗin yayi maganar yana nuna ami da hannunsa kallon ami sa mubarak yayi da kakkausar murya ya furta idan har kuka sa na ji kunya wallahi za ku ji a jikinku ne hankalinsu ba karamin tashi yayi ba jin abin da ya ce musu kuntun tsaki ya ja tare da juyawa da niyyar ya fice daga gidan kwatsan ba zato ba tsammani kunnuwansa suka soma jiyo masa shashshekar kukan mace cikin murya mai ka ƙaraji take fasa kara tana faɗin ba na so ka kyale ni na ce ba na ka kyale ni na maka ba na so ni ka kyale ni ka sake ni ka rabu da ni sautin gigitacciyar karar da ta fasa ga baki ɗaya ya cika gidan kallon juna sojojin suka shiga yi kafin dai kafin da gudun gaske suka nufi hanyar da suke jiyo sautin kukan yarinyar samu bara kamar zai yi tuntuɓe cikin zafin nama suka haɗa karfi wurin bangaje kofar ɗakin a tsiyaci kofar ta buɗe hankalin sa mubarak idan ya yi dubu to ya tashi a matukar gigice sojojin suke kallon abin da yake faruwa lamarin ya yi matukar ɗaga hankalinsu musamman ma sa mubarak ya gaza yadda da abin da idanuwan shi suke nuna mishi tuni zuba ta soma wanke fuskarsa sam bai ji motsin shigowar mutane ɗakin ba ya dukufa akan abin da yake aikatawa rigar shaddarsa da wandonsa gabaki ɗaya suna a saman fulo singlet ce kadai a jikinsa sai gajeren wando fari ya hada uban gumi matashiyar yarinyar da ya danne a saman gado sai kuka take yi tana bugun bayan shi da hannayenta a wahalce take harba kafafuwan da cikin fitar hayyaci kamar ranta zai fita ta gama galabaita tun tana kukan neman agaji har muryar ta fara disashewa wani irin kuka wani irin kukan kora sa mubarak yayi cikin zafin cikin zazzafan taku ya kutsa kai cikin ɗakin da hannayensa biyu ya damƙo wuyar singlet ɗin jazz da farin da karfin gaske ya wurgar da shi a ƙasa ka baki ɗaya ya kifa kansa ya dake talis jiki na kirma ya dago yana duban su ɗaya bayan ɗaya kafin ya tsayar da idanuwan shi akan fuskar sa mubarak da ke a tsaye kansa tamkar mayin wucin zaki hankalin shi ya yi matukar tashi da ganin su duk ya biya ruɗe ya susuce jikinsa ya wuyin kirma sai faman sassare idanuwansa yake yi muryarsa na karkarwa ya furta dadi bai ƙarasa maganar da zai yi ba ba da ke damƙo wuyansa ya ɗago da shi tsaye cikin raunin murya ta wanda ya karaya yake faɗin jas ka kashe ni ka cuce ni ta ma abin da kake aikatawa kenan ‘yan mata kuke tarawa a cikin gida don ku lalata rayuwarsu sannan ku kashe su na sha kama ka kana yin waya kana faɗin kaji kaji ashe mutane ne kajin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin jin ƙunar rai ya ce wallahi baka isa ka ɗaura min hawan jini ba kafin ka kashe ni ni zan fara kashe ka don ubanka mugu azzalimi fasiki jas ka bani mamaki ka cuce ni kuma ka cuci mahaifiyarka cikin shekar ko ka sa mubarak ke furta maganar ya shake wuyan jas sai faman mutsu mutsu yake yi Dan ya kwace kansa yayin da sojojin suke a kewaye daga dan da yarinyar take duk ta fi ta tsorata jikinta sai kirma yake yi short gown ce a jikinta yalwatacciyar bakar sumar kanta duk ta rufe gefe da gefen fuskarta tamkar wanda ta sha gudu sai faman yin haki take yi sautin karar da jazz ya fasa ne ya janyo hankulan su ga duban shi wani irin raɗaɗin azaba ne ya ziyarce su sakamakon buga kansa da samu baraka yayi jikin miro ɗin ɗakin baki ɗaya madubin ya zube tuni ya wanke fuskar jazz hatta gaban farar shed ɗin jikinsa yayi yi caɓa-caɓa da jininsa daddafa kansa yi da hannu bibbiyu cikin mawuyacin hali yake sambato yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi ka kashe ni na shiga uku na bani na lalace tadi ka raba ni da rayuwata yarinyar da ke zaune a saman gadon ganin yadda suka raunata shi yasa ta fara ƙara da karfi ta furta yaya jas wayo Allah na kun kashe mun shi mugaye azzalumai bai muku laifin komai ba amma kuna cutar min da shi da gudun gaske ta duro daga saman gadon ta kife a kasa san babu nutsuwa a tare da ita Ta rarrafe ta karasa gabansa ta sanya hannu biyu ta dago da kansa ta ɗaura a saman jikinta cikin shashekar kuka take faɗin wallahi Allah ba zai bar ku ba ku ba ku da buran da ya wuce ku cutar da rayuwar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba sai Allah ya saka mishi ko dukanku sai kun shiga wuta ta faɗa tana nuna su da yatsun hannunta kallon juna sojojin suka yi sun yi matukar girgiza da jin kalaman yarinyar sun fara kokonton anya kuwa zargin da suke yi masa gaskiya ne ta yaya yarinyar da ake cutar da rayuwarta kuma take faɗa dan an taɓa mutumin da ke kokarin raba ta da mutuncinta fashewa ta yi da kuka hannayenta tuni sun ɓace da jinin da dr jazz da jinin dr jazz tana kuka tana ambaton sunansa yaya jazz dan allah kada ka mutu ka bar mu wallahi idan ka mutu ni ma sai na kashe kaina zuciyarsa mubarak ce ta soma harbawa da karfin gaske jiri ya soma kokarin kwasarsa baki ɗaya ya gama rikicewa hankalin shi a tashe yake kallon kwalaban alluran da ke ajiye a saman bedsheet durowa tare da sirinji hada magungunuwa a daddafe ya nufi durowa ɗin da niyyar ya duba kwalaban don ganin na menene sautin ringin ɗin wayar jazz ne ya dakatar da shi da sauri ya ɗaura rinannun idanuwansa inda yake jiyo sautin daga cikin aljihun wandai shaddarsa ne mejo ne ya yi saurin ɗaukar wandon ya binciko wayar cikin aljihu ya mika masa mubarak ya tsin hannunsa na kyarma ya riƙe wayar ba tare da ya duba sunan mai kira ba ya yi bikin kol ɗin ya sanya a hansfuri. sautin muryar mutumin da ya ji ta yi matuƙar gigitar da shi har bai san sa'ad da ya saki wayar jazz ta faɗi a saman fulo ba sojojin da ke a tare da shi duk sun sha jinin jikinsu kallon kallo suka so mai a tsakaninsu cikin matsanancin tashin hankali sautin shashekar kukan matashiyar ya cika ɗakin dr jazz tuni ya jima da sumewa to me ke faruwa ne wai ex prisoners kabaki ɗayansu sun hallara a dining room domin cin abincin dina ɗinsu mutum ɗaya ne dai babu a cikinsu yana can ɗakinsa mazan suna fuskantar matan sun yi shiga kala ɗaya wandon jeans da farar shirt matan kuwa dogayen riguna ne a jikinsu an umi ce kaɗai ta bambanta da su riga da siket ne a jikinta sun matse ta shif ɗin jikinta ya bayyana mararan babu mayafi a kanta saɓanin su batul da suka yi rolling na dan kwali tunda suka zauna unesa ta kasa samun sukuni ta tamkar na mara lafiya sai faman jujjuya spoon take yi a cikin plate din gabanta da ke sheki da abinci damuwar duniya ta ishe ta sun babu sukuni akan fuskarta a hankali ta ɗago da ido tana dogon fuskokin 'yan uwanta tun daga kan sajid da ke fuskantar aziza suna cin abinci suna kallon juna har zuwa kan Haris da ke fuskantar Hanna kafin ta kawar da idanta daga kansu ta maida su kan fuskar Nawfal da Javid sun suna cin abincin su hasken musulunci ya fara shigar su kuma yana su cikin nutsuwa suke yin sa mayar da idanuwanta ta yi akan face din Jamima bakinta duk ya ɓaci da maiko ta samu cinyar kaza sai ci take yi kamar tsohuwar mayya ta cinye tsokar naman kashin take gwaguya kamar babu sauran naman alhalin gashi a saman tire guda aka jere musu namar kazan girgiza kai ta yi kafin ta mayar da duban ta kan batul da ke a gefenta ita dai duniyar babu abin da ita dai duniya babu abin da yake burge ta irin taliyar indomi. tun ranar farko da ta fara cin ta kullum ne in za su ci abinci sai ta ci ta san ba ta gajiya da hannu take nan na ta kafin ta tura a baki ranta ne ya raya mata ana kallonta daidai time ɗin da ta tura taliyar a baki ta ɗago da ido suka kalli juna ita da Angel da sauri ta haɗiye taliyar cikin muryar raɗa ta tambaye ta lafiya take kallon ta ko ta yi kauyanci ne girgiza kai Angel ta yi babu komai kawai burge ni kike yi idan kina cin indomin ha indomi da hannu gyaran murya ummi ta yi musu a tare suka ɗago suna kallon ta Onesa tun ɗazu na lura kamar ba jin daɗi me ke damun ki ne murmushin yake ta sakar mata babu komai anti ummi ko kin ga wani abu ne daga mata giratai kwarai kuwa tun daga shi nan kin kasa cin abincin ki. kafin Onesa ta kara furta wani abu muryar Haris ta katse su ko dai da nishi bashi da lafiya ne tun jiya da rana ban kara ganin ya ko waje ba na so na je na duba shi sai dai karatu ya mantar da da na yi hakan cikin nuna damuwa Sajid ya ce wallahi yana raina tun ɗazu da muna wurin karɓar karatu nake ta tunanin shi ban san dalilin da yasa baya son zuwa cikin mu cin abinci ba na ga ɗazu da rana ke kika kai masa lunch sa a ɗakin shi ya faɗa yana nuna sa da spoon ɗin hannunsa Naufal ya ce to me zai hana mu tashi mu je ɗakin nashi mu duba su mu duba shi ni abin da ke na da danish baya son sakewa cikin mutane yayi maganar fuskarsa ɗauke da damuwa Jabir ya ce ai halinsa ne tun fil azal kai ma ka san Danish bai cika san jam bai cika san zama cikin mutane ba bai san surutu kuma bai san ana kallon shi gyaran murya ummi ta yi musu hankalinsu ya dawo kanta sun nasu suna jiran jin me za ta ce ko da a ce halinsa ne hakan bai kamata ku kyale sa ba because barin shi a cikin ɗaki zai iya haifar masa da wata damuwar duk da na ga onesa tana kokarin duba shi amma akalla ya kamata kuma kuna zuwa wurinsa ku dan ku rinka ɗebe masa kewa kafin zuwa lokacin da zai saki jikinsa na san rashin sabo ne ke damun shi Jinja na kai su kai alamar gamsuwa da bayaninta sajid ce sajid ya ce ku tashi mu je ɗakinsa in ya so sai mu tafi da kayan abincin mu ƙara saci a can ya yi maganar tare da miƙewa da sauri unisa ta ce a'a ba sai mun tafi ba ba sai mun tafi mu duka ba ku zauna ni zan je in taho da shi amsa mata suka yi da to da sauri ta miƙe ta nufi kofar fita daga cikin dining room din miƙewa batul ta yi ummi ta ce ina zuwa cikin sanyin murya ta ce ina so zan bi Onesa ne ki koma ki zauna ai ta ce za su dawo a tare da shi ko amsa mata ta yi da to jiki a sanye ta koma ta zauna